haka masu kallon mu mu da ƙara saduwa da ku a wannan bangare kamar da aka sani a yau an rika shigowa da mutane kenan daban-daban domin tattaunawa da su akan bautan da suka shafi wannan kafa ta liberty tv da sauran ta na rediyo musamman a wannan rana ne cewa rana ce ta musamman ga hukumar kamar labarai ta liberty tare da ma'aikatanta da ku masu kallon mu kai tsaye a ranar 31 ga watan oktoba na shekara 2019 ranar ce da ake sa ran mataimakin shugaban kasa fisa shi bajo zai kaddamar da kafar yada labarai ta liberty da kuma radio mita tsaye da uku da ɗigo uku da ke na babban tarayya a abuja an tattauna a kai tsaye kan batun da suka shafi wannan kafar yada labarai ta liberty da yadda aka fara ta da irin abubuwan da aka taho kawo yanzu shekarun da aka yi zuwa yanzu da irin bukatar da ta yi da kuma matsalolin da aka fuskanta ko kalubale da irin nasarorin da ake kallon cewa yana gaban a liberty tv a halin yanzu a wannan karan muna tare da babban ah, manaja wanda yake a shi shugaban wannan kabata ta liberty ma'ana abdulkadir sani lere wanda zamu tuna da shi akan bautan da suka shafi a ah, wannan kafa ta liberty abdulkadir sani lere barka da kasancewa ta. alhamdulillah alhaji dan barka da aiki ya kokari alhamdulillah ah, masha Allah an iya cewa a cikin wannan tafiya kai ne jagora musamman wajen tafiyar da sha'an da suka shafi ayyukan ita wannan kafafen yatsa labarai kawo yanzu da kai aka fara wannan tafiya kawo yanzu baki daya yanzu aka ba masu saurari irin yadda tafiyar ta fara har zuwa wannan lokaci da ake kallo yau za a kaddamar da wannan tasha ta liberty a nan tarayya abuja to alhamdulillah wannan tafiya an fara ta kusan shekaru taftara da suka wuce hmm. tun daga lokacin da aka fara tunanin kaddamar da wannan abu hmm. cikin hijira 2011 tun lokacin tun daga yadda za a samu abubuwa binciken yadda za a sai kayayyaki da wurin da za a zauna haka aka fara to cikin wannan shekara ta 2011 mm. aka kammala wa'annan shirye-shirye din to Allah cikin ikon shi aka kakkafa aka kafin karshen shekara din mun dan samu matsala wajen kafa shi sandunan da za su rike mana za mu sa na'urorin watsa shirye-shirye din wato antena wannan ya zo ya wuce aka samu aka samu aka sa wani aka ci gaba mm. aka kakkafa injina din aka gwargwada su allah ciki ukun shi cikin watan januwari watan daya na shekara 2012 muka fara gwaji a lokacin mm. ana rikicin mai kara rage tallafin mai so ya kasance ba kafofin watsa labarai da ake saurare ba sai mu tunda mu muna gwaji ne ba ruwanmu da harkan yan kwadago aka yi wannan cikin wata uku allah ya sa tashin ta samu karbuwa aka ci gaba da wannan tafiya to ganin yadda shi mai wannan kafofin watsa labarai yake da zamma kuma irinsu ba su da yawa a arewa kuma ya kasance tunda an ce ma ni ne mai kula da wannan harkan tun daga kan injina da tafi da abubuwan ce yin allah cikin ikon shi za mu ba shi goyon bayan da ya kamata har ya kai ga nasara allah alhamdulillah mun gwada allah har muka zo wannan karan a yanzu yana da kafofin watsa labarai hudu da ake amfani da su yanzu suna aiki kafin wannan shi cewa shekaru takwas ko shekaru bakwai mm. ko ma shekaru nawa ne kawo mm. yanzu da aka zo mm. kan tafi wannan akwai abubuwa da dama da suka faru a kan hanya kafin a zo ga nan wurin da ake magana ba eh. alƙar sallai da kike ko za ka iya ila faɗawa masu kallon mu irin abubuwan da suka faru a wannan lokaci din kawo da ake fuskanta musamman irin an yi tuntuɓe kan hanya kila an faɗi kan hanya kila an goce ko an yi targaɗe kan hanya kila to haka mai da na faɗi maka yau eh. tuntuɓe na farko da muka samu shi ne eh, turken da za mu sa antena wato su eh. karafuna da za su watsa mana shirye-shirye an fara ɗora shi har ya kai kamar mita tamanin ya rushe ya faɗo iska ya ture shi to kaga tun daga nan aka fara samun matsala tunda har ƙara har kotu an kai wasu ba su yadda a sake sawa ba ta amma Allah cikin ikon shi aka wuce nan to da yake yana da zama da niyan a yi din aka sake samun wani shirken aka zo aka sake kafa shi daga farko kuma a lokacin aiki mun kwana muna aiki saboda a samu a tabbatar da abin lokacin da ake ake da nin yayi mm. to kuma ka san harkoki irin wayannan mm. in ba ka ya kuma daɗin da na ji mm-hmm. tafiyan nan da muke yi duk shawarorin da aka bashi wajen danganen da yadda za a yi wallahi baya musu sai wani lokaci za mu yi ta musu da shi mm. kamar yanzu akwai lokacin da za a sa akwai wani na'ura mai tara tsawa kudinsa kusan rabin miliyan ne a lokacin ya ce shi ko bai gaza zai sai dan wannan abin rabin miliyan ba na ce mishi to ya ce a cire na ce an cire lokacin da aka zo aka gama komi za a yi sai na sake mai da shi tunda ni na san illar rashin shi tunda shi wani zai iya tsare baka tsawa mita ɗari daga inda yake na sake mai da shi ya ce kai in ce ne ka matsa dai kan wannan abin eh. haka dai aka ce aka saya to amma na ce mishi to kaga yanzu yanzu sai ka kashe miliyan ɗaya da rabi ka same shi kuma duk rikicin da aka yi na tsawa hmm. tsawa bai taɓa mana banna ba a cikin hmm. shekarun nan hmm. to kaga wa'annan kenan to kuma saboda maganar talabijin ma ya taso bayan shekara biyu ba wannan ba a tsaya tv ba ta rediyon ba ta tsaya ba sai za a yi tv saboda kamar yadda ya bayani a cikin fira da aka yi da shi mm. saboda fahimtar talbijin da ya kan wasu consultancy mm. mai ba da shawara kan eh. harkan talbijin project ɗin kaduna state government mm. ya sa ya shiga na ce mishi akwai waɗanda suka ba shi shawaran kai yanzu ka fara rediyo baka tsaya ba karka yi shi da kwanaki nake gaya mishi na ce mishi da baka yi tv ɗin wancan karan ba ba za ka iya yi yanzu ba so shi rayuwa irin wannan dai kana da ninyan ka yi cika ka yin da abubuwan canzawa suke lokaci na tafiya to Allah cikin ikon shi kaga shi yasa har yazo aka kawo yan duk aka yi lokacin da maganan na hausa din ya taso ana ana ta korafi kan kamar yadda ya faɗi kan hausa da turanci ke mishi to ayakon yadda za a yi za ka kashe kuɗi kankani za mu yi hausan kuma ya ce to ya za a yi zauna ni fitar mishi bayanin yadda za a yi ya ce to kenan. aka yi to tun lokacin da dama aiki irin wannan ya taso akan yi kokari ne kai mu da muke ciki mu samu hanya mafi sauki da za a iya yi to tun da aka yi wancan da wani abujan ya taso ma kan tashan abuja ai mun nemi lasin din abuja aka hana mu aka bamu a kefi ci ba zai yi a kefi ba aka bari to allah cikin ikon shi mm. <laughs> aka zo aka sake neman na abuja sai aka samu mm. kenan aka zo aka aka aka aka yi to kaga shi saboda niyan da yake da shi da kuma aka shawarwarin da ake bashi yana ɗauka shi yasa komi cikin yardan ubangiji yake tafiya da aka aka kai inda ake yanzu kuma da wadda kaddamar da wannan abin da abubuwan da aka yi kamar yadda ya bayani in dan Allah ya so za a samu nasara gogoriyo musamman a kafin yatsa labarai a wannan lokaci din da ake fafutuka na ganin cewa ila wannan ya kai kaza wannan ya kai kaza domin kafafen labaran bude su ake a kodawar lokaci musamman dan ganin cewa a iya cewa kafar eh, liberty a shi take ta yi gogayya da irin waɗannan kafafen yaɗa labarai a yanzu haka na zamani abubuwan da aka yi a nan wurin mm. yanzu tashin kuma alhamdulillah Allah ya sa akwai ma'aikatan da suke da zaman aikin har daga halin yanayin da ake ciki amma suna yin abin da suke yawanci inda ba ma yi inda tashoshin ba su karɓu ba yabon da ake yi mana da masu saurare da kallon mu ake samu inda so kansu masu ba da tallace-tallace sun sani yayi kuma ko kwanaki da aka yi wani abu a taro a Legas ai an karrama mu to alama ne ko su kuma nan ba suna yi da ka bane ne suna da masu musu bincike wata za su binciko abin da ke faruwa kai wata tashan ana sauraron ta wani yanayin jinsin mutane suke sauraranta ta me da me suke so a cikin su kafin su kama talla to kaga duk akan yi la'akari da wannan kamar yadda da shi ah, shugaban kafofin watsa labaran nan ya bayani a firan da aka yi da shi shi yasa kuma kaga tunda yana da zaman yayi dole mu tsaya mu bashi goyon bayan da zai yi tunda yana yin abin da akasarin yan arewa masu dama akwai waɗanda suke da halin su yin ai ba ba za su iya ba ya kasuwanci yake musamman a cikin sha'anin kafin yada labarai wanda ake ganin cewa kila a arewacin najeriya ba a samun abin da ake bukata wajen kila tallace-tallace ko kuwa ba da karfin gwiwa musamman ga masu hannu da shiri ko kuma kamfanonin da ke arewacin najeriya su ba da tallace-tallace kafin labarai ya kuke fama da irin wannan matsalolin a to ai babban magana <laughs> babban rikicin kenan da ake fama da shi ya ko shi shugaban <laughs> kawayan tsararra ya faɗi ai mm. ai ai ta yanzu so za a zo kasar da yawa ah, akwai son zuciya ba daɗi a faɗi amma haka yake da kuma ƙin amincewa ai akasarinmu ba mu cika amincewa da mu kanmu ba ko a harkan yau da kullum ne sai ka ga kayar ka je ka yi da tankar wani yayya san kai abin da kai kake yi wannan yana tare da mu ai akasarin mutane haka suke amma ai ko hasarin iza hasara ya san libati na na kyautatawa kan harkan watsa labarai kuma tana yin abu tana bin ka'idojin da aka shimfiɗa na watsa labarai kuma tana da masu saurara su masu saurare tunda shi yasa afi yawan ai akwai abubuwa wasu laifin in wasu suka yi suka wuce da ba ta ta yi ba ta wucewa saboda tasirin da take da shi a kan al'umma wannan ke nuna cewa akwai masu saurare tare da masu kallo a ko'ina sosai kuma sun yarda tun farkon da aka fara an gwada musu eh, ita gaskiya nan kwatanta gaskiya da faɗan abin da ya faru yadda yake da kuma da ya faru a faɗa to da wannan wannan shimfiɗan aka yi tun buɗe ta. Lokacin ya gaba yanzu a gurguje. Eh? me ne a yanzu ah, yanzu ah, ah, za mu ɗora ne mu ci gaba da wannan abin da kai za ka rushe ginin ka ne ai tushe nan da ka za a kai shi ne dama abin nan ɗinka sai dai a ƙara a ɗora kuma yanzu ai kaga kamar yadda shi shugaban ya faɗi ai ita wannan kafan ai lasin ɗin da aka ba mu na hukuman ai ta fm ce gajeren zango hmm. to amma duk da haka sai muke in kula wasu shirye-shiryen mu ai da abubuwan da muke yi da labarun mu na yau da kullum ai labaru da da harkan yau da kullum muka ce zamu yi hmm. to shi kuma bai ai bai tsaya a gajeren ya tsaya a gajeren zango hmm. to amma ai mutanen da ke zonnan gajeren zangon ai suna buƙatar su ji labarun da ke faruwa a sauran hmm. sashi na ƙasar nan da kuma duniya to sai muka ce to shikenan bari bari a kauce tunda ba so mu gina ne kan wannan Bar mu kauce al'adan ita gajeren zango din ma ɗauka mu zirga da mai dogon matsakaicin zango sai aka samu wakilai aka sassa a jihohi tun da kaduna da abuja ai akwai 'yan najeriya duka a hmm. to in yana zaune shi dan zamfara ne zai ji abin da ya faru a Talatan mafara ko dan sokoto ne zai ji abin da ya faru a bungudu hmm. ko dan adamawa ne zai ji abin da ya faru a numan ko dan taraba ne zai ji abin da ya faru a wakari ko dan binuwe ne zai ji abin da ya faru a katsina ala ko dan port harcourt ne zai ji abin da ya faru a dan rivers ne zai ji abin da ya faru a port harcourt zai saurari tashar to abu ne mai tsada amma tun da ninyar ana da ninyar yin tun da duk wanda ke can biyan su ake yi su aiko mana da rahotanni kullum za su aiko da nan sa a sa to su ya inganta sauraron tashar ya sa mutane ke sauraron kuma labarin idan suka ji a sau nawa za ka ji ajila an yi kaza an yi kaza sai kun ji alibati ci a je ka da Allah ba labaru ba ne saboda amanna da mutane suka yi a riga an cusa ma mutane wannan a cikin zukatansu kuma in aka yin hakan ne to ba ka ko zuwa ka ce ka canza shi yanzu shi yasa ba wani abin da za ka zo ka faɗa ka ce mutane za su je ka ka wuce to alhamdulillah kuma wannan di ya faru ne saboda yadda da amincewa da shi shugaban kafofin watsa labaran nan ya yi to haka masu kallon mu a nan za mu ja labulen wannan tattaunawa da muka yi da babban janar manaja na a wannan kafata ta liberty tv da kuma rediyo da ke wani birnin tarayya abuja da kuma kaduna wanda ake sa ran ma a buɗe wata nan ba da jimawa ba a birnin dabo wato ma'ana jihar kano domin ci gaba da kawo shirye-shirye hmm. masu ƙayatarwa masu ilmantarwa da nishaɗantarwa da faɗakarwa da ilmantarwa a waɗannan kafofi hmm. baki ɗaya wata da ƙashin gaba ɗaya kamfanin atar communication mamallakan wato ma'ana kamfanin sadarwa na alhaji ahmad tijjani ramadan wadda kuma muka ce wannan rana ce ta musamman ranar 31 ga watan oktoba ta shekara ta 2019 wadda ake jiran mataimakin shugaban kasa Musa shi Bajo wanda zai zo ya bude kafar yatsa labarai ta Liberty TV da kuma radio mita 103.3 a nan birnin tarayya Abuja. an kasance tare da mu a shiri na gaba wato za a daura akan wannan shiri na turanci nan da 'yan mintuna ka kasance tare da mu.